sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shirin a yau talatin ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sa'o'i kaɗan da sanar da rufe hanyoyin sadarwa a wasu sassan jihar Kaduna Najeriya al'ummomin yankunan da abin ya shafa musamman ma 'yan jaridu sun fara bayyana halin da suka tsinci kansu a ciki sannan gwamnatin jamhuriyar Nijar na ci gaba da janyo kasashen yankin Maghrib a jiki da nufin samun haɗin kansu wajen tabbatar da tsaro. Muna kuma tafe da labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu ciyar da duniya ta yini. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Majalisar Dattijan Amurka na shirin kaɗa ƙuri'a a yau Alhamis kan ƙudurin samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikacin gwamnatin ƙasar. Idan majalisar ta dattawa ta amince da wannan ƙuduri za a miƙa shi ga majalisar wakilai wacce ita ma za ta kaɗa ƙuri'a a kansa yayin da 'yan majalisun ke faɗin tashin ganin an cimma wa'adin da zai ƙare nan da tsakar dare. shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck schumer ya ce dokar za ta ci gaba da samar da kudaden tafiyar ga ma'aikatan gwamnati har zuwa uku ga watan disamba kazalika za ta hada da dala biliyan shida da digo uku don taimakawa 'yan gudun hijira afghanistan da ke komowa amurka bayan da washington ta kawo ƙarshen yakin da ta daɗe tana yi a afghanistan a watan da ya gabata da kuma dala biliyan 28.6 don taimakawa jihohin gabashi da kudanci domin su farfado daga mummunar guguwar da ta auku da kuma jihohin yammaci waɗanda suka yi fama da mummunar gobarar daji. A farkon makon nan sanatoci 'yan Republican suka dakile wani yunkuri na kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati saboda ya hada har da wata bukata ta kawar da batun iya adadin kudaden da za a iya ciyo bashi wacce suke son su tilasta 'yan democrat su amince ba tare da goyon bayan 'yan republican ba amma shugaban jam'iyyar republican na majalisar dattawan mitch mcconnell ya ce 'yan republican za su goyi bayan matakin da kawai ya shafi kunshin kudade don ci gaba da bude gwamnati cikin sabuwar shekarar kasafin kuɗi da za ta fara a ranar juma'a ana takaddama kan wanda zai mulki gwamnatin jamus a tsakanin manyan jam'iyyu hudu da suka fi yawan ƙuri'u bayan zaben majalisar dokoki da aka yi a ƙasar Jam'iyyar Social Democrat ta SPD ƙarƙashin jagorancin Olaf Scholz ta doke jam'iyyar Christian Democrat ta CDU ta shugabar gwamnati mai barin gado wato Angela Merkel da kashi 25.8 da kashi 24.1 cikin 100 inda ta yi wa jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya mummunan kaye. amma da yake babu wata jam'iyyar da ta sami isassun ƙuri'un da za su iya sarrafa majalisar wakilai dole ne su yi aiki tare da jam'iyyar da ta zo a matsayi na uku jam'iyyar green wacce ta sami kashi goma sha hudu da digo takwas na ƙuri'un da aka kada da kuma wacce ta zo ta hudu wato jam'iyyar free democrat ta fdp wadda ta sami kaso goma sha ɗaya da digo biyar jam'iyyun greens da fdp sun amince a ranar talata cewa za su fara ganawa da juna kafin tattaunawa da jam'iyyun spd ko cdu kasar habasha ta kori manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya guda bakwai bisa zargin yin katsalandan a harkokin cikin gida na kasar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce a cikin wata sanarwa a shafinta na facebook a yau alhamis dole jami'an su bar kasar cikin sa'o'i saba'in da biyu masu zuwa saboda zargin tsoma baki cikin al'amuran cikin gida sanarwar ta zo kwanaki biyu bayan da wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya sake nanata cewa mai yiwuwa dubban babban ɗaruruwan mutane a yankin Habasha na arewacin Tigray na fuskantar yunwa. Daga cikin mutane bakwai da aka umarta su bar Habasha akwai shugabannin asusun tallafa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ofishin kula da ayyukan jin ƙai Wata kotu a Faransa ta yanke wa tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekara ɗaya bayan da ta same shi da laifin kashe kuɗaɗe da suka saba ka'ida a yakin neman zabensa a shekarar 2012. Masu gabatar da kara sun ce Sarkozy ya kashe kusan ninki biyu na kuɗin da dokar Faransa ta yarda da shi gabanin zaben da abokin adawarsa Francois Hollande ya lashe. Sarkozy wanda ya shugabanci Faransa daga shekarar 2007 zuwa 2012 ya musanta aikata ba daidai ba inda lauyansa ya ce zai ɗaukaka ƙara akan hukuncin kotun. Kotun ta ce za a iya yi masa ɗaurin talala a gida inda za a saka masa wata na'ura a kafa wacce za a rika bibiyar al'amuran da yake yi an samu sakozi da laifin cin hanci a wata shari'a ta daban a watan maris kuma an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku inda aka yafe masa shekara biyu daga ciki sai dai ya ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin. gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sa'o'i kaɗan da sanadar rufe hanyoyin sadarwa a wasu sassan Kaduna. Al'ummomin yankunan da abin ya shafa musamman ma 'yan jaridu sun fara bayyana halin da suka tsinci kansu a ciki yayin da kwararru a fannin tsaro suke kokawa da rashin kin ɗaukar mataki na bai ɗaya da gwamnatocin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya suka gazayi wajen magance matsalar tsaro da yankunan su Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikra ya aiko mana. Dama dai tun kafin gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da katse hanyoyin sadarwa a jiya Laraba al'ummomi daban-daban da ke sassan jihar Kaduna suka koka akan cewa hanyoyin sadarwar sun ɗauke ba da sanarwa ba tun ranar Litinin din da wannan kuma ya jefa su cikin wata damuwa. Al'ummar yankunan da wannan mataki ya shafa musamman ma dai 'yan jaridu sun ce aikin su na fuskantar kalubale. musamman ganin yadda suke buƙatar hanyoyin sadarwa wajen tattara bayanai da kuma tura su. Sunana Isaiah Benjamin ina yi aiki tare da Leadership Media Group. To gaskiya wannan fa muna cikin abun da ba dadi sosai. Shekaran jiya sai da wani ma ya tura min wasu labarai bai shiga ba sai jiya da safe kuma lokacin ya riga ya wuce. Jiya kuma da zan sake tura labarin sai da na bar inda nike a cikin dare din kafin labarin da ya samu shiga. To yanzu kuma wayanda suna kira musu cewa ga abun da ya faru ga abun da ya faru yanzu wayannan kam har yanzu da ba zai samu ba. Ah, editors namu sai su kira ba sa same mu ga matsala da muke ciki yanzu so akwai matsala sunana Ibrahim yakubu ina aiki da sashin hausa na gidan rediyon germany wato deutsche welle radio ba karamin kalubale bane in aka duba irin yanayin da yan jarida suka fada ciki wajen aika labarai da kuma farautar labaran da kuma samo sama daga inda ya kamata a cikin wannan yanayi da aka shiga na katsewar hanyoyin sadarwa na zamani duk hanyoyin sadarwa da nake amfani da su babu karshen ta jiya rahoton zan tura wanda aka yi amfani da shi da dare hidda na koma roƙon wani. Dama dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta san wannan mataki ba zai yi wa wasu al'umma daɗi ba. Amma dai ta ce ya zama wajibi domin tabbatar da an magance matsalar tsaro. in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan bukata na neman a katse wayoyin salula a jihar kaduna ya samo asali ne akan tsari na bai daya wadda jihohi da suke arewa maso yamma da kuma jihohi da suke arewa maso tsakiya wa'annan matakan da aka ɗauka sun zama wajibi ne a ɗauka su ganin irin halin da ake ciki gwamnati ta san cewa da yawa da cin al'ummomin za su shiga wani halin haƙula'i amma abin da ake son mutane su fahimta shine halin da muke ciki na halin haula'i da kuma kalubale wanda muke fuskanta ya zama wajibi gwamnati ta duk iya abin da ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalar bukatar ɗaukar matakai na bai ɗaya domin murkushe matsalar tsaro da yana cikin manya-manyan bukatun da wasu masana harkokin tsaro suka dinga nunawa wadda dai duk da wannan kuma Dr. yahuza ahmad getsan da ke cikin masana tsaron da ke ba da waccan shawara ya ce akwai wata matsala kwance idan har ana son a yi maganin wannan matsalar sun san abin da ya kamata su taru su yi tare amma ba wancan ya yi nashi bayan kwana biyar wancan ya nashi bayan kwana biyar wancan ya nashi shine muke nufi ba a'a a zo a taru a yi abin tare lokaci guda a yi haɗaka kuma a yi abu wanda yake mai ma'ana kuma mai manufa amma a halin da ake ciki wannan rufe layuka da ake na kafafen sadarwa a rufe can a buɗe can a rufe can a buɗe can wannan ina ganin ba zai haifa da tsarin tattalin arziki da zamantakewar mu ɗa mai ido ba yanzu dai gwamnatin jihar kaduna ta bi sahun sauran jihohin arewa maso yamman da suka yanke hanyoyin sadarwa kuma ta ma hada da haramta hawa babura a fadin jihar da kuma sayar da man fetur a jarakuna tare da umarnin shafa fenti na musamman ga dukkanin motocin haya a fadin jihar baki daya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Gwamnatin jamhuriyar Nijar na ci gaba da jan kasashen yankin Maghrib a jiki da nufin samun haɗin kansu wajen tabbatar da tsaro a arewacin ƙasar ta Nijar. A daidai lokacin da ake shirin fara ayyukan haƙan man fetur a rijiyoyin Kafra da ke yankin Agadez. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. tun bayan rangadin da shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya kai a kasar Algeria a watan Yulin da ya gabata ne alamu ke nunin farfadowar dangantaka a tsakanin waɗannan ƙasashe. batun tsaro da ayyukan haƙo ma'adanai na daga cikin abubuwan da ke gaban gwamnatocin kasashen biyu kamar yadda a jiya laraba wata tawagar ministan cikin gidan algeria da abokin aikinsa na ma'adanai da makamashi suka zo birnin mai inda suka tantauna da mukuntan niger kafin su gana da shugaban ƙasa. aujourd'hui notre présence est là pour concrétiser sur terrain toutes les décisions qui ont Ministan cikin gidan na Algeria Kamel Beljud ya ce, "Mun zo ne domin jaddada shawarwarin da aka tsayar a yayin ziyarar shugaba Muhammad Bazoum. Taron kwamitin haɗin gwiwa mai kula da iyakar Nijar da Algeria na daga cikin waɗannan batutuwa, saboda haka za mu yi wannan zama kafin ƙarshen shekarar nan ta 2021. Sannan mun tantauna akan matsalolin bakin haure da batun bunƙasa harkokin kasuwanci. Algeria da Nijar masu iyakar da tsawonta ya haura kilomita 1951 na da yarjejeniyar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka hada da man fetur a rijiyoyin kafura da ke yankin agades da ƙarfen zinare da bincike ya gano a kusa da iyaka mafarin zuwan ministan ma'adanan algeria arkab mohamed ya ce mun tantauna a kan wasu manyan ayyuka da muka sa gaba wato batun haƙo man fetur da na iskar gas da ayyukan samar da wutar lantarki daga kudancin algeria zuwa nijar muna gode wa hukumomin wannan kasa saboda yadda aka sassauta abubuwa. Aussi euh, sur des projets d'une importance aussi euh, en matière de distribution de produits pétroliers au Niger. Wata tawagar ta biyu da ta yi rangadi a wunin jiya a nan Niger ita ce wacce ta kunshi jami'an gwamnatin Libya a ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Abdulhamid Dubeba inda suka tantauna da shugaban ƙasa akan wasu muhimman batutuwa. Le contexte euh, notre région est aujourd'hui Mohamed Bazoum ya ce ta'addanci da matsalar tsaro su ne abubuwan da suka damu wannan yanki namu wannan haduwa ta yau dama ce gare mu mu da kasashe makwabtan libya mu tantauna hanyoyin haɗa karfi don ganin mun ɗauki matakin da zai amfane mu mu duka ya ƙara da cewa duk da halin da take ciki a yau libya na iya taimakawa nishar wajen shayo kan matsalar tsaro la libi malgré ses difficultés reste un pays qui peut aider considérablement le Niger. Farfado da hulɗa tsakanin nijar da kasashen Algeria da Libya wani mataki ne da ake ganin zai farfado da harkoki a arewacin wannan ƙasa, in ji Ahmed Wagayya ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin Agades. Abubuwa ne da muke shira kuma allah ubangiji ya taimaka ya zamanto su tabbata da kyau saboda suna cikin abubuwa wanda suke na harin farin za su kawo mu kwanciyar hankali tsakaninmu da algeria da abin da zai fito mu ta libya wala ko ta algeria har ma ta mali paske ta mali in ba samu ranfor daga zuwa libya ba mutane ta ba za su samu su wuce mali har su zo su wuce zuwa nijar. talakawa na sha gadas sosai sun shi daɗi bisa wannan gaba da an kai shiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com don jin shirye-shiryenmu. mu. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin. sai rahoto na musamman. Jami'iyyar PDP a jihar Plateau na dab da rasa ta na shiga zaben kananan hukumomi da hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta shirya bayan yin watsi da ƙara da jam'iyyar PDP ta kai hukumar zaben gaban kotu kan yunkurin hana ta shiga zaben. Tun farko hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Plateau ta buƙaci jam'iyyar PDP ne kanta je ta ɗinke ɓarakarta biyo bayan karar da wani kusa a jam'iyyar ya kai wa hukumar zaɓe na ƙin amincewa da wasu shirye-shirye da jam'iyyar ke yi na shiga zaɓen ba tare da amincewar wasu 'ya'yan jam'iyyar na zaman shugaban jam'iyyar a matsayin shugaba ba. Bayan karban koken ne hukumar zaben ta ce jam'iyyar PDP ba za ta ci gaba da shiga shirin zaben ba har sai ta sasanta da sauran mambobinta ta hanyar gudanar da zaɓe na shugabannin jam'iyyar. Lamarin bai yi wa jam'iyyar PDP daɗi ba, don haka ta shigar da ƙara gaban kotu wanda a jiya kotun ta yi watsi da ƙarar. Na nemi jin ta bakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Mr. Chris Hassan, kan sakamakon hukuncin na kotu, amma hakan bai samu ba. sai dai wani ɗan jam'iyyar pdp a jihar plato ya danganta rashin nasarar ta pdp a kotu da rashin haɗin kan ƙusoshin jam'iyyar sunana nyamdi man ni ɗan plato ne matsalan zaben kanan eh, hukumomin nan wallahi pdp su ne suka kashe kansu gaskiya a fada gaskiya don ba yanda a ce ga jona jan ga jirmiya hussein wa yana fada fadan me wayan nan sun isa su kira kaze bitus kaze shi da yake neman chama din da shi eh, chris hassan a zona kawai a sasanta wannan abun sun siya sun samu yanzu ba mu sa wajen da muke ba wai yau apc ne kawai zata yi zabe to amma ina ra'ayinka game da wannan hukunci da aka yanke kotu ne ba kotun doka ne fa ta ce ba za a yi wasa mu yi hakuri amma mu dai muna son mu zama a filin mu gani in ba hanya a filin sai mu jira sai ku za ku dauka ka kara tun yaushe tun yaushe madam za mu dan mu gane da mu dauka ka kara to amma ana magana za ku dauka ka kara amma kuma ka ga lokacin kila a ce saura sati ɗaya sati biyu ne za a yi wannan zabe kana ga har za a yanke muku hukunci har ku shiga wannan zabe za mu buga su ta yaya a ah, sai ko da su zo na su rubuta amma a shiga su kauyuka lungu-lungu yadda mutane suna wahala madan zamu bidi apc ba ta ci zaɓe ba to yanzu wace shawara kake da shi musamman ga ita jam'iyyar ta pdp ah, aka ce garbu yi an samu hakura kar a yi fada a zona lafiya an yi a zamfara wata kira ta namu is coming kenan za ku tsaya kuna zuba ido ranar zaɓe ba wani dan PDP da zai ko zai kwanta gidan shi kaje me kaje ka zabe tun za a a zabe APC ai ba wai wani zabe bari maki gani bari ga miki zaɓe ma ya kamata a yi ta ma a dan samu challenge a yi campaign yanzu aka ce wai APC na kawo zaɓe ba maganan duk su cama nan da su da su abin nan zo na kan ba wanda zai samu naira goma a fita a yi campaign ko wani abu zai zo na kawai sai na zabe kawai su rubuta Shugaban kwamitin da ke ba da shawarwari wa jam'iyyun siyasa a jihar Filato wato IPAC Abubakar Dogara ya ce tun lokacin da matsalar ta kunno kai a jam'iyyar ta PDP suka nemi shiga tsakani amma lamarin ya ci tura. Tun farko da rigingimun suka taso mun yi kokarin shiga tsakani mun tattauna mun bi hukumar zabe na jiha akan kokan da PDP ta ta yi saboda hana ta shiga zaɓe da aka yi kuma suka gabatar mana da takardu da suka karba daga wasu daga cikin uh, mambobi na pdp din cewa shugabancin pdp din ba halattaccen shugabanci ba ne don haka bai kamata ya iya uh, tsaida 'yan takara ba da za su tunkari zaben kananan hukumomi suka ba mu duka takardu dai wanda muka duba muka ga to wannan abun gaskiya ya dau hankali sosai sosai kuma dangane da takardun dole pdp ta koma ta gyara cikin gidanta wanda hakan dai yasa dole suka tafi kotu to sai kuma ga hukuncin kotu na jiya wanda to kin ga shari'a ne wannan ta dau matsayi wani ba zai iya ce a'a sarran wani bane ya hana wani ya tsaya takara yanzu abu ya koma gaban kuliya su masu shari'a sun ga dacewan hana pdp shiga saboda watakila kurakurai na cikin gida wanda kuma na yi imani yanzu suna kokarin gyara da yankin lura sun yi zaben shugabanninsu kuma zaɓe wanda ya cancanci a yaba musu. To ganin cewa ita jam'iyyar PDP kusan za a ce ita ce babbar jam'iyyar da ke adawa a ce za a gudanar da wannan zaben ƙananan hukumomi ba tare da adawa ba ya kake ganin wannan zaɓe ma zai fuskanta? E, wato a ta na babbar jam'iyyar adawa akwai nakasu sosai amma duka jam'iyyu dole sun yi kukan rashin ta a cikin zaben ah, sai dai kuma babu yadda za a yi saboda abu ne da ya shafi doka kuma ya kamata ya zama abin da jam'iyyu za su kula a kai da ita pdp da ma ita kanta mai mulkin wurin tabbatar da cewa sun yi ayyukan cikin gida na tabbatar da tsabtataccen shugabanci na jam'iyyu saboda kar irin wannan ya same su a nan gaba na tabbatar ya zama lesson ga ita kanta pdp din da kuma sauran jam'iyyu duka shi ko shugaban jam'iyyar apc a jihar plateau mr enoch van mark ya ce gaba ta kai su mu hukuncin mun sani da cewa dama in kwanan dabba ta kare za ta bar daji sai ta dawo gida neman ruwa inda kuma za ta shiga mayanka su suka kai kansu mayanka suna ganin an kuskura ne mu kuma gidanmu na nan na tafiya yadda ya kamata a karkashin shugabancin shi gwamnanmu ina so in tabbatar maki da cewa ba mu da wata matsala mu muna ganin dama abin da zai faru kenan. To amma da yake ita PDP ita ce babbar eh, jam'iyyar adawa wanda ya kamata a ce eh, idan siyasa ne akwai adawa ta yadda za ta girgiza karfin eh, jam'iyya mai ci ko kuma jam'iyya mai mulki. Kana ga kamar ya za a gudanar da zaben nan ba tare da adawa ba zai zama kamar miya kenan lami ba gishiri ba magi. Eto wancan ke kika fada. Duk itace mai sewa in an yi iskar ruwan da ya fi karfinta dole ya cire ta. duk karfinsu ba su fi karfin iskan da ya zo gashi nan yana tumbuke su ba. So abin da ina kokarin faɗa shi ne, mu muna jiran jami'an da za ta zo ta yi kowane irin adawa. Adawan kuma na neman cin gaba ne ba irin adawa wadda za a nemi cin amana da cin mutunci ma mutane ba. In za su iya sake kimsa kansu, ai gidan ta rushe ana sake warwarewa a sake ci gaba da wata shiri ai. To wannan rushe wanda sun samu in za su sake kimsa hankalinsu kamar yadda da tun take sai su sake dawowa a ci gaba da aiki mu ba wai muna tsoron wata adawanci babu ai kamin mu zo kan mulki da mu ne asalin yan adawa ai mun dinga kinsa hankalin mu ne mun zo mun kai inda mun kai su ma su kinsa su da rokon Allah da yaddan abin da Allah na yi wa mutum za su kai inda Allah zai kai su kenan ku dai kun ji daɗin wannan hukunci da aka yanke ta yadda PDP ba za ta shiga wannan zabe ba ke ne kin faɗa wannan mu ba mu faɗa ba in an yi rasuwa ma makocin ka za ka je ka taya shi makoki. Hmm. kuna taya ta makoki kenan. <laughs> muna taya su makoki ai za mu taya su biso. to amma kun gamsu da matakan da ita hukumar zaɓe ta sa na gudanar da wannan zaɓe. wallahi mun gamsu sosai dukkan abubuwan da sun shimfiɗa muna bin su ɗaya bayan da na bude wayan eh, ciyamomi su ci gaba da kamfen a kananan hukumomi in allah ya so ya yarda ganguna nan ana gama bugawa tara ga wata komai ya kare zamanin da taburma mu shiga ɗaki mu yi barci Duk ƙoƙarin ji daga bakin shugaban hukumar zaɓe na jihar Plateau Mr. Fabian Ntun ya ci tura duk da kiraye-kiraye da, saƙon karta kwana da na aike masa bai mai domin da ansa ba. A ranar tara ga watan Oktoban wannan shekara ta 2021 ne dai hukumar zaɓen ta shirya gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannai da kansilolin ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar Plateau ciki har da ƙananan hukumomin Barikin Ladi, Riyom, Jasta Kudu da Jasta Arewa da a baya ba gudanar gudanar da zaben ba saboda batun rashin tsaro. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Litinin da fatan mai saurari ya shirya domin sauraron takaitattun labarin wasanni da gidan radiyon muryar Amurka ke kawo muku a kowace ranar Alhamis a daidai wannan lokaci. Za mu duba batun dan damben nan Anthony Joshua zakaran damben boxing da aka sauke shi daga matsayinsa na ɗanɗano. Karambata ne wanda ya ja hankalin duniya. A hankalin duniya saboda mi saboda wata a kambu ne guda uku aka ajiye su. Amma kafin nan za ku ji yadda ta kaya gasar kwallon kafa na zakarin kasashen turai wato Champions League da ya gudana jiya Laraba 29 ga watan nan na Satumba shekarar 2021. Atalanta ta ci Young Boys ɗaya da nema sai Zenit ta ci Malmo hudu da ba ko ɗaya a yayin da Bayern Munich ta ci Dynamo samu biyar ba ko ɗaya sai kuma benfica ta yi wa barcelona ci uku ba ko ɗaya a yayin da manchester united ta ci villarreal biyu da ɗaya wasan da aka yi tsakanin juventus da chelsea an tashi ne juventus din ta jefa kwallo ɗaya a ragar chelsea yanzu kam zan gayyato mana mai sharha kan harkokin wasanni da rubuta su domin ya yi mana tsokaci kan batun damben da aka gwabza a tsakanin antonio joshua da kuma alexandra yusek to suna na shehu umar ni marubucin labarin wasanni wasanni ne na farko dai karambata da aka yi tsakanin wato shi anthony joshua da kuma shi wato olix na ukraine wato karambata ne wanda ya ja hankalin duniya hankalin duniya saboda mi saboda wato kambu ne guda uku aka ajiye su kuma wanda yake rike da su shine anthony joshua anthony joshua din nan haifafen dan ingila ne amma asalinsa dan najeriya ne babansa dan najeriya ne hmm. yawa kambunan nan guda uku da aka ajiye su wanda kuma shi shi Anthony joshua yake alfahari da rike su shine na wbc da ibf da kuma wbo saboda haka wato rasa su din da ya a hannun shi alexander shi usyk din na ukraine ba karamin faduwa ba ce oh. faduwa ga shi anthony joshua a matsayinsa na zakaran damben duniya amma mu a matsayin mu na 'yan najeriya mun fi jin ciwon wannan ah, dukan da ya sha da kuma kwace waɗannan kambuna guda uku na Ajiye masu nauyi na duniya saboda abin da najeriya take samu ne daga wannan bangare nasa wato rike wannan kambun a abdulhab sunan najeriya ya daukaka ai magana ita ce antoni joshua kada ka manta abdulhab lokacin da ya ci waɗannan kambuna guda uku wanda ya rasa su a wannan karan batar sai da ya takakiya ya zo ya sadu da shugaba muhammadu buhari ka san muhimmancin wannan saboda asalin sa a matsayin ta tsaron najeriya kuma shugaba buhari ya yi masa tariyar kirki ya kuma nuna shi eh, ya kira ga 'yan najeriya cewa ga misali misali ba wai dole sai bangaren damben boxing ba a'a ga dan najeriya wanda ya fidda najeriya suna a bangaren damben boxing wanda baka jin suna wani dan najeriya kwata-kwata in ba da je gasar olympics ba amma wannan ajin masu nauyi na da kuma ajin masu nauyin nan fa kambu guda ɗaya biyu uku yake rike da su shi yasa buhari ya daga hannunsa ya ce to 'yan najeriya ga misali to kaga ko wanda ya zo ya samu shugaban kasar mahaifiyarsa ya zo ya samu wannan daukakawa din aka karrama shi din ai ka san bai daina asalinsa ba saboda haka mu a matsayin mu na 'yan najeriya ko masu bin diddigin harka wasan kwallon wasanni za mu cewa mu a muna mun ji zafin wannan faduwar abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Yanzu sai takaitattun labarai. Majalisar Dattijan Amurka na shirin kaɗa ƙuri'a a yau Alhamis kan ƙudurin samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikacin gwamnatin ƙasar. Idan majalisar ta dattawa ta amince da wannan ƙuduri za a miƙa shi ga majalisar wakilai wacce ita ma za ta kaɗa ƙuri'a a kansa yayin da 'yan majalisun ke faɗin tashin ganin an cimma wa'adin da zai ƙare nan da tsakar dare. ana takaddama kan wanda zai mulki gwamnatin jamus a tsakanin manyan jam'iyyu hudu da suka fi yawan ƙuri'u bayan zaben majalisar dokoki da aka yi a ƙasar kasar habasha ta kori manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya guda bakwai bisa zargin yin katsalandan a harkokin cikin gida na kasar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce a cikin wata sanarwa a shafin ta na facebook a yau alhamis dole jami'an su bar kasar cikin sa'o'i saba'in da biyu masu zuwa saboda zargin tsoma baki cikin al'amuran cikin gida ta masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta tayar gabatarwa Zahra Aminu Fage da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC DC da ke sallama da ku. A huta lafiya.